astaghfirullah astaghfirullah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah astaghfirullah Allah mun tuba ka yaya wannan annoba babba coronavirus ba domin mu ba astaghfirullah Allah mun tuba ka yaya wannan annoba babba coronavirus ba domin mu ba maskalanmu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da shan ruwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na yaƙi da cutar mashaƙo shirin da tashar gidan talabijin ta standard voice wato svtv ke ɗaukar nauyin kawo muku a kowace rana domin faɗakar da ku da kuma ilmantar da ku musamman matakan da za ku ɗauka domin kariya daga wannan cuta ta coronavirus ko kuma covid-19 wadda a halin yanzu take addabar kasashen duniya domin tattaunawa a cikin wannan shirin dai 'yan jarida ne muke gayyatowa waɗanda su ne a sahun gaba wajen yaƙi da wannan annoba kuma kamar kullum na sake gayyato gogayen naku waɗanda za su taya mu tattaunawa a cikin wannan shirin tare da ni akwai ɗan jarida kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke a nan gusau dr anas sani anka dr muna maka barka jama'a assalamu alaikum akwai kuma mai girma sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar zamfara wanda kuma ma'aikaci ne a kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato nan malam abubakar ahmad ranka yadda muna maka barka da shigo a wannan shirin ma'an da barka da harawa kuma masu kallon mu barka mu da azumi masu kallon mu suna na ɗahiru sama'ila mafara ni ne zan jagoranci gabatar da wannan shirin kamun mu shiga a cikin shirin gadan-gadan sai a saurari wannan muhimmin sako. Shin ta ya za mu iya ba da tazara tsakaninmu da abokan ayyukanmu idan mun je wurin aiki? Ba da tazara ita ce hanya mafi inganci da za a iya daƙile yaɗuwar cutar coronavirus musamman a yanzu da aka ba wa mutane damar fita domin zuwa wuraren aikinsu. Mu tabbatar cewa idan mun je wajen aiki muna tunatar da juna akan ba da tazara sannan muna bambance wuraren zamanmu da teburorinmu ƙalla mita ɗaya tsakaninmu da juna domin tabbatar da kula da lafiyarmu. wannan ta kama daga bambancin kujerunmu da kuma teburorin da muke yin aiki a wuraren shiga ko kuma wuraren fita ayyukanmu mu tabbatar da cewa an yi amfani da tef an auna mita ɗaya domin bambanta tsakanin mutane domin kiyaye junanmu daga kamuwa da cutar coronavirus sauran abubuwan da ya rage na aiki muna iya yin amfani da waya mu haɗu da ku a bidiyo na gaba ramadan mubarak To la masu kallon mu barkamu da dawowa a cikin shirin yaƙi da cutar mashako shirin da tashar gidan talabijin ta Standard Voice wato SBTV ke ɗaukar nan kawo maku a kowace rana. Kamar kullum shirin za mu soma shi ne da jin bayanai dangane da alƙalumma da kuma yadda wannan cutar take yin tasiri a ƙasashen duniya daga bakin Mala Abubakar. Mala Abubakar ga ka ga masu kallon mu. To alhamdulillah man lahiru yau muna sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin wanda ya daidai da ishirin da biyu watan ramadan bayan hijiran manzo allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da shekara dubu daya da da da dari hudu arba'in daya. mun ɗauki alkalin man nan ne da misalin karfe goma sha daya da minti sha takwas. na safiyan yau dinnan. abinda alkalin man suka nuna kawo yanzu da bullan cutar nan ta mashako mm. waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya mm. baki ɗaya mm. yawansu yanzu ya kai miliyan hudu da dubu ɗari biyar da arba'in da shida da mutum saba'in sannan a cikin wannan ƙididdiga mutum dubu ɗari uku da uku da ɗari takwas da sittin da uku sun rasa rayukansu sai ko mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sha shida da ɗari ɗaya da sha biyar hmm. su kuma sun warke sannan in ka ɗebe kamar yadda muka saba bayani hmm. ka ɗebe waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka warke waɗanda ke ɗauke da cutar a yanzu haka a hmm. faɗin duniya yawansu ya kai mutum miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ishirin da shida da casa'in da biyu sannan waɗanda suke cikin kuma magagin cutar a yanzu haka a faɗin duniya baki ɗaya yawansu ya kai dubu arba'in da biyar da ɗari biyar da sha biyu sai kasashen da ke jagoranta a kan waɗanda ke ɗauke da cutar mm, waɗanda suke kan gaba eh. kambu na amma masu corona <laughs> eh, Allah ya kiyaye to a ƙasa ta farko ita ce america har yanzu inda take da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da hamsin da bakwai da ɗari shida da arba'in da tara hmm. tsakanin jiya zuwa yau an sami sabbin kamu na wannan cuta a america ɗin hmm. na wanda yawan su ya kai mutum hamsin da shida kaga an ɗan samu sauki akan eh, abin da ya faru eh, kwana biyu uku haka da suka wuce sannan a american kawo yanzu mutum 86,912 suka rasa rayukansu sai kuma mutum 318,27 suka warke sai kasa ta biyu ita ce spain wato spaniya kenan mm. ita kuma a uh, tsakanin jiya zuwa yau kawai mm. waɗanda suka kamu da wannan cuta yawansu ya kai 1,721 sannan shi ya kawo yawan waɗanda suka kamu da cutar a ita spain din mm. eh, zuwa 274,367 tun farkon bullon cutar sannan kuma tsakanin jiyan zuwa yau ha'ilau mm. mutum 138 suka rasa rayukansu a spain din eh, su kuma waɗanda suka rasa rayukansu duka-duka tun bullon cutar a spain din yanzu yawansu ya kai 27,459 sai waɗanda suka warke a spain mutum 188,967 sai ƙasa wadda take daga da wannan abin a koyaushe ita ce rasha ƙasar rasha eh a jiya mun ce mutum 9,000 ne da wayan kai Mm. ƙarin da aka samu yawa ƙarin sabbin waɗanda suka mm. kamu da cutar to sun sake dawowa dai cikin jerin dubu goma su a tsakanin jiya zuwa yau mutum dubu goma da ɗari biyar da casa'in da takwas suka sake kamuwa mm. da wannan cuta a ƙasar ta rasha wanda ya kawo adadin waɗanda suka kamu da cutar kawo yanzu a ƙasar ta rasha yawansu ya kai dubu biyu biyu da da da da da sittin takwas arba'in uku. sannan mutum da sha uku sun rasu a kasar ta rasha tsakanin jiya zuwa yau wanda ya kawo mace-macen su zuwa 2,418 sannan waɗanda suka warke a rasha kuma ya zama mutum 58,226 sai ita mala abubakar kasar ta eh. rasha wata abun ya tsananta eh, ka san har yanzu dai maganar sanyin nan ne da muka eh. idan za iya tuna za ka ga sati biyu da suka wuce ita ajerin kasa ta tara wadda take da dauke da adadin mutanen da suke da wannan cuta amma yau ta dawo ita ce kasa ta uku a duniya ai ma malam dairo ina hmm. ganin zuwa gobe yadda wayannan alƙalin masu ke nuna hmm. duk karshen ta rasha ita ce za ta zo tana bin america wato a matsayi na biyu za ta bace daga hannun spain tun yanzu ai babbancin su bai da yawa bai da yawa wannan hudu ne wannan su kuma rasha suna 262 subhanallah Allah ya sauka amin amin Allah ya sauka amin sai ƙasa da ke bi masu ita ce eh, ingila wato biritaniya kenan mm, ah, inda take da mutum 233,151 a matsayin wa'anda suka kamu da ita wannan cuta sai kuma mutum 33,614 ah, suka rasu a ƙasar ta biritaniya sai ƙasar italiya wato italy kenan mm. ita kuma kawo yanzu waɗanda suka kamu da cutar yawansu ya kai 223,096 mm. mm. sai kuma waɗanda suka rasa rayukansu yawansu ya kai 31,368 sai mutum 115,288 sun warke sai brazil a brazil kuma tsakanin jiya zuwa yau mutum 247 suka karu cikin waɗanda suke ɗauke da wannan cuta wanda ya kawo yawansu zuwa dubu dari biyu da uku da dari da sittin da biyar sai kuma mutum dubu sha uku da dari tara da casa'in da tara suka rasa rayukansu cikinsu har da ƙarin mutum shida tsakanin jiya da yau sai waɗanda suka warke a brazil ɗin yanzu yawansu ya kai dubu saba'in da tara da dari hudu da saba'in da tara sai ƙasa ta shidda ko? eh ƙasa ta shidda ƙasa ta shidda ita ce france hmm. ita kuma a france yanzu waɗanda suka kamu da wannan cuta yawansu ya kai 178,870 sannan mutum 27,425 sun mutu sai kuma mutum 59,605 hmm. sun warke sai ƙasa ta ƙarshe a jerin ƙasashen nan da muka kama a nan ah, ita ce germany wato jamus kenan inda mutum biyar suka kamu da cutar tun farkon ballata a sannan kuma mutum 7,928 hmm. sun rasa rayukansu hmm. sai kuma mutum 151,700 hmm. sun sami sauki sun koma gidajensu a matsayin sun warke a halin yanzu turkiya da iran su dai sun wuce wannan dubu ɗari ah, adadin waɗanda suka kamu da ita wannan cuta to kamun ka shiga nahiyar afirka mala abubakar bari in da wajen dokta kaji yadda wannan cuta ke tasiri ga kasashen duniya me ya fi jawo hankalinka kan wannan kamar da muka yi magana magana kasar rasha din nan mm. so na san abun bai rasa alaka da yanayi mm. amma dai abu ne mai ban tsoro manyan kasashe irin wa'annan zaka ga suna guda wannan na kan gaba wannan na kan baya wannan ta gitta ma wannan wannan ta dawo ma wannan mm. to kaga yadda mutane ke ta hasashen dai corona ga corona ga to abun fa ba mu san lokacin hukari wanga saboda kana gani ana samun har sama ga mutum dubu hudu suna sababbin kamuwa cikin awa ashirin dubu goma mm. to kaga akwai tashin hankali magana ta gaskiya idan dai za a iya samun kasashe na da ci gaba irin rasha suna samun fresh cases da ya rubanye ma kusan sabbin kamu mm. to akwai damuwa ba karamin damuwa ba kuma in ka lura yau irin alkaluman da na ga ita hukumar kula da kiwon lafiya ta duniya ta fudda cewa har yanzu a shirya abun nan yana nan zuwa a lafiyar mu ta afirka mm. so suna hangen idan ma kasashen da na ci gaba za su iya samu ga matsala to idan ho abu ga ta kunno kai real matsalat ta waga corona corona ta kwarai mm. to akwai ho damuwa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wallahi kam sai dai mu ta addu'a mu ci gaba da daukan matakai to Allah ya kiyaye to malam Abubakar sai mu tsallako nahiyar mu ta Afirka domin jin abin da ake ciki to a nahiyar ta Afirka mm. kawo yanzu waɗanda suka kamu da wannan cuta yawansu ya kai dubu saba'in da biyar da ɗari uku da tamanin sannan mutum dubu biyu da ɗari biyar da sittin da uku sun rasa rayukansu sannan mutum dubu ishirin da bakwai da ɗari biyu da biyar sun samu sauƙi sun warke sai waɗanda ke ɗauke da cutar a yanzu haka a afirka bayan ka ɗebe waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka warke yanzu yawansu ya kai dubu arba'in da biyar da ɗari shida sha biyu sai ah, kuma muna son mu sanar da masu kallon mu cewa a yanzu haka kasashe gaba ɗaya na afirka na nahiyar afirka wato kasashe 54 nan duk ba inda cutar nan bata shiga ba daman ɗaya ta rage ita ma an kai mata saboda haka sai mu ci gaba da kiyayewa da kula sai kasashen da ke kan gaba kuma wajen waɗanda ke ɗauke da cutan a nahiyar ta afirka mm. har yanzu dai afirka ta kudu ita ke kan gaba da mutum 12,739 sai wadda ke bi mata ita ce masar da mutum 10,000 wato egypt kenan mm-hmm. Mm-hmm. da 829 sai morocco ita kuma waɗanda suke ɗauke da cutan yawansu ya kai 6,607 sai algeria mutum 6,422 mm-hmm. sai kuma nigeria ita ma ta haura 4,000 ta kai 5,162 to Allah ya sauka mana Allah ya sauka mana masu kallon mu kada dai a sha'afa ana tare da shirin yaƙi da cutar mashaƙo shirin da tashar gidan talabijin ta standard voice wato sbtv ta ɗaukar nan kawo muku yanzu kuma lokaci ne da za mu tafi takaitaccen hutun rabin lokaci idan mun dawo za mu tsallako gida najeriya domin jin halin da ake ciki masu kallon mu sai a dakace mu sunana rahama ibrahim ina wanke hannayena akai-akai da man sanitizer ko kuma sabulu domin kaucewa da kamuwa da wannan cutar ta coronavirus ku guji taba abubuwa da hannayenku ku guji shiga cikin taron jama'a barkatai mu tsabtace kawunanmu da muhallinmu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen daƙile yaɗuwar cutar nan ta corona mu cece rayuwarmu da rayuwar iyalanmu cutar coronavirus gaskiya ce wannan saƙo ne daga hukumar gidan talabijin na standard voice Tuma da lama su kallon mu bar da dawowa takaitaccen hutun rabin lokaci kada dai a sha'afa ana tare da shirin yaƙi da cutar mashaƙo shirin da tashar gidan talabijin ta standard voice wato sbtv ke ɗaukar nan kawo muku a kowace rana domin faɗakar da ku da kuma ilmantarwa musamman yadda za a ɗauki matakan kare kai daga kamuwa daga wannan cuta ta covid-19 kamar mu tafi hutun takaitaccen rabin lokaci lokaci ne wanda ya kamata a ce mun shigo a cikin gida najeriya bayan jin halin da duniya da kuma nahiyar mu ta afirka take ciki dokta bari in dawo gare ka wani hali ake ciki to a najeriya a yau juma'a goma sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin. to kamar dai da abubakar ya faɗa misalin karfe sha ɗaya da minti sha takwas da muka ɗauki wannan alƙaluma hmm. a najeriya baki ɗaya muna da sababbin wa'anda suka ɗauki wannan cutar hmm. cikin awa ashirin da hudu hmm. mutum ɗari da tis'in da uku sannan idan ka bi tsarin jihohin da ke kan gaba mm. akwai jihar lagos mm. tana da mutum hamsin da takwas mm. masu ɗauke da wannan cuta sabuwar uh, akwai jihar kano mutum arba'in da shidda cikin da wa'anga 193 sannan akwai jigawa ita ke da mutum talatin da biyar akwai jihar yobe mutum sha biyu akwai birnin tarayya abuja mutum tara oh. akwai jihar ogun mutum bakwai akwai jihar plateau mutum biyar. idan ka hada wannan jumilla a hmm. najeriya muna da waɗanda suke ɗauke da wannan cutar mutum 5,162 hmm. kana waɗanda aka sallama mutum 1,180 kuma mutum 167 sun rasa rayuwarsu hmm. sanadiyar wannan cutar ta coronavirus ko kuma covid-19 so kaji dai waɗannan su ne alƙalin mu a nan gida najeriya zuwa karfe goma sha ɗaya da minti sha takwas da muka ɗauki wannan rahoton. To irin batutuwa ne suka fi jan hankalin mutane a kusan abubuwa ne guda biyu amma kamin mu shiga cikin batutuwan a madadin hukumar gidan wannan talabijin ta standard boys sbtv hmm. muna taya murna ga wasu bayan Allah guda uku yan asalin jihar Zamfara wanda mai daraja uh, gwamnan jihar Zamfara Alhaji Bello Muhammad Matolin Maradin ya aminta da daga darajar su zuwa manyan sakatarora a jihar nan uh, akwai Alhaji Garba Ahmad Gusau ah. akwai Abubakar Ja'far Maradun da kuma Alhaji Bala Umar Cafe alhaji abubakar jafar wata bps shine bps na mai girma gwamnati ne ya samu ah. wannan mukamin na gaba to wannan sannan kuma akwai dan uwan mu takwaran mu kusan in ce dan jarida dai hmm. lawal umar maradun malami na ne malami a nan audu gusau polytechnic eh, kusan Allah ya kaddari da shi mai daraja gwamna ya bashi mukamin PPS wanda shi ya canji a Alhaji Abubakar Ja'far Maradu to dukkanin su dai a madadin wannan gidan talabijin na SBTV hmm. muna amfani da wannan damar a madadin shi jagoran tafiyar Alhaji Ibrahim Dosara mu taya su murna da kuma yi musu addu'a da fatan yadda suka ga wannan ranar Allah ya nuna musu sun ajiye wa'annan mukaman lafiya cikin aminci to Allah shadda muna ta su murna kwarai da gaske wannan abun burgewa a wannan mukamai da shi mai girma gwamna ya yi ma wa'annan bayan Allah Shi ne sai aka ɗauko wa'anda suka san wuraren da aka sanya su kamar shi wannan abubakar jafar daman can shi ne pps wato kamar jami'i ne a fadar mm. shi gwamna eh. ah, kuma sai aka ɗauke shi aka bashi Eh. Eh, babban sakatare a ofishin gwamna to kaga duk wani abin da zai taso shi wannan dama masani ne na wannan eh, abu kuma zai zama mashi cikin sauki ba sai ya fara tambaya cewa ya ake kaza ya ake sannan shi ma yawa ina da dan masaniya game da shi gogaggen darakta ne yawa a hmm. contemporary su yakubu cahe ne wanga da aka yi ma famsec na eh. waxin so gaskiya shi ma yana da kwarewa gurgudu duk waɗanda su uku din nan mm, waɗanda aka ba wa matsayi na eh, duk da haka mm, ah, mm. suna da masaniya sosai a eh, wuraren da aka yi sannan kuma shi gwamna ya yi tunani kwarai da gaske na kawo irin waɗannan mutane mm. ya kawo su a matsayin amintattu waɗanda za su rike waɗannan wurare da aka kai su mm. abin da ya rage masu shine kada su yi ƙasa a gwiwa su ci gaba da abin da aka diba a kansu mm. aka ba su wannan matsayi sannan su fidda shi gwamna daga kunya su nuna cewa lallai ya yi zaɓe na gaskiya sannan ya yi zaɓe na kwarai. To Allah Ubangiji ya taya su riko madalla. To dokta sai ne ne sauran batutuwan. kira kwamishina ko? to madalla to yanzu masu kallonmu lokaci ne da za mu nemi jin ta bakin mai girma kwamishinan yada labarai na jihar zamfara wato honorable suleiman tuno anka domin jin wani hali ake ciki a jihar zamfara bisa ga yunkurin da gwamnatocin jihohin arewa suka aminta da shi na cewa kowace jiha kowace jiha za ta karbi almajiranta da suke a wasu jihohi kai tsaye yanzu tare da mu mun riga mun samu shi mai girma kwamishinan yada labarai uh, wato honorable suleiman tunau anka salamu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai girma kwamishina barka da shigowa cikin shirin yaƙi da cutar mashako na tashar gidan ah, talabijin ta Standard voice to barka da ya fama to alhamdulillah to madalla mm, ah, mai girma kwamishina za mu so kai muna bayani me ake ciki dangane da shirye-shiryen kwashe almajirai a jihar zamfara to alhamdulillahi malam sama'ila tun wada gwamnonin goma sha tara na wanganki suka yi yarjejeniyar cewa almajiran da a cikin jihohinsu za su kwashe kowa su mai da shi gidansu na'am waɗanda ba na jiha ba a amshe su officially a kawo waɗanda kuma an na jiha a kawo su to alhamdulillahi tun lokaci mai daraja gwamna ya naɗa wannan kwamiti na karɓar su waɗanga almajiran da kawo su da hitar da su wanda yake a ƙarƙashin jagorancin kwamishina na religious affairs farwartuko sani jan gebe sannan bayan an ƙaddamar da wanga kwamiti sannan an sub kwamiti na sashe-sashe hakan ga waɗanda za su kula da harkar jirga-jirgar su wanda za su ga amsar su da kai sauran da za a aje su sannan kuma a ba su abinci da mm. duk wani abu da ya kamata a yi musu wanda yake ga wannan an da wurare makarantu ne uku ga zon dangane muke da su guda uku wanda yake da an kawo almajiran waɗanda aka official wanda muka san da su aka kawo su mm. to za a je a kai sauran nan sannan bayan haka nan sannan kuma akwai na data analysis wanda su za su je kowace lokaci game su ɗauko almajiran da muke da su na wace jiha suke wace karamar hukuma suke su ma don a yi shirye-shirye kamar kamar yadda aka mai kai da namu mm. kuma za mu kwashi waɗannan aje a kai su alhamdulillah shekaran jiya ita jihar kaduna ta fara kawo wannan set of almajirai wanda yake ma an sha almajiri arba'in da hudu wanda yake masauratar kwatar ku wanda karamar hukumar mulki ta bangudu wanda daga ciki sannan kuma akwai guda biyar daga cikin su wada dan sada wanda yake an damka an aka kawo su an gwada su ba su da matsalar komi lahiya lau suke an yi testin din su an ga tabbas ba mai dauke da wagga cutar da ake fama da ita ta covid-19 to bisa ga haka na alhamdulillah kuma wannan kwamiti aka je aka mika su ga inda ya kamata ga masarautar su domin a kira iyayen su a damka su a kai su wanda yake kuma idan an kai su can za a ba da sati biyu a dibi yanayin su akwai wani canji da suka samu koko babu to a takaice shi abun da ake muke yi yanzu wanda yake yanzu haka mun hito daga boda ta gurbin bore wanda yake mun je akwai malaman lahiya nan waɗanda za su kula su diba almajiran da suka shigo a yi testin ɗinsu hmm. sannan a gano cewa ba su da wannan abu sannan a kai su inda ya kamata daga nan kuma sannan a kwashe su a kai su ga gidajensu inda sun ka abu waɗanga zon ɗin gaba ɗaya akwai zon akwai boda ta bakura akwai ta ɗaki takwas akwai ta kuceri waɗanda wurare su ne waɗanda aka keɓe waɗanda aka aji malaman lahiya waɗanda yake da sun zo almajirai officially ko waɗanda ba officially ba to za a tarbe su a auna su a ga yadda lahiyar su take to madalla ka yi maganar kun keɓe wasu makarantun ne guda uku a kowane shiya a jihar zamfara eh. na wurare ne wa'an akwai na akwai gss tafi sannan akwai na zulmi. sannan akwai jiji mahara waɗanda su ne waɗanda aka keɓe waɗanda idan an kawo waɗannan almajirai za mu anshe su waɗanda za a aje su nan za a ce su za a kula da su yadda kamata kamar a kwashe su a kai su inda su. to akwai maganar abubuwan da suka shahi abubuwan ci da sha da more rayuwa da ma harkar da ta shahi kiwon lafiyar su wani tanadi kuka yi. ga komi da ya kamata ana tanada an tanade shi shina nan wanda yake da zarar an samu waɗannan yaran aka aje suna to alhamdulillah waɗannan abubuwan za a ba da su. to madalla mai girma kwamishina muna godiya da wannan gudunmuwa ka a cikin wannan shirin sai kuma wani lokaci idan mun sake neman ka domin jin karin bayani dangane da abin da ake ciki to madalla madalla madalla to madalla masu kallon mu da kuma ku bakin nawa kun ji abin da shi mai girma kwamishina yada labarai wato honorable suleiman an kai faɗa dangane da halin da ake ciki musamman ga waɗannan muhimman batutuwan da ko kuma in ce wannan muhimmin al'amari na karba da kuma maido almajiran da suke a jihar zamfara me za ka ce mana da to kamar dai da ka sani ɗahiru a nan zauren ina ganin mun yi kiraye kiraye ga mai daraja gwamna cewa lokaci ya yi na shi ma ya yunkura domin mun ji wasu jihohi irin gombe irin bauchi kamar yadda kwamishina ya faɗa irin kano irin kaduna sun ɗauki matakai na fara dawa da almajiran wasu jihohi mm. to allah ya taimake mu a lokacin ma mun samu labari an naɗa kwamiti karkashin shi kwamishinan lamuran shari'a mm. tukur sani jangebe mm. to alhamdulillah bisa ga bayanan kwamishina yanzu mm. mun san cewa jihar zamfara an ɗauke matakai abin da muhimmanci a koda yaushe shine a shi idan muka dubi rayuwar waɗannan almajiran ya kamata mu ma mu tausaya musu mun san neman ilimi abu ne mai kyau kuma kai mutum neman tarbiyya wurin malami na addini tsari ne mai kyau to amma ya kamata mu tausaya musu mu dibi tsari na rayuwarsu da kuma halin da suke ciki a yanzu ba wanda zai so ya ga ɗanɗan shi cikin tsari irin wannan ba wanda zai so ya ga ɗanɗan shi cikin yanayi na hali wanda ba na dacewa bisa ga hali sannan idan ka dibi population ɗin almajiran nan da waɗanda aka damƙa ma haƙƙinsu kowane ne kai baka isa ka ce malami don yana karantawa dole sai ya tanadan ma waɗanga yaran al'amura na duk abubuwan da suke bukata ba domin hana su bara to mu abin da muke gani akwai da za a inganta shi a nan tsarin karatun allo duk yaron da aka kai karatu wata jiha a matsayin ya je matsayin almajiranci aka dawo da shi a kai shi makaranta wani malami ya ci gaba da karatu a cikin jihar shi kwarai a cikin garin su ma a cikin garin su ma don mun ba so, so tunani dai a jihar Zamfara inda akwai malaman babu inda babu malaman ai akwai malaman da za a kwashe nasu to su ma in an karbo kowane local government ne a dabi malami wanda yake na makaranta addini a kai yaran a can yaro in ya gama karatu dare ya koma gidan mahaifin shi ya kwana mm, da safe in zai zo daga safe har dare yana makaranta wurin malam ya karatu babu damuwa mm. amma wannan tsarin na yadda muke kokarin wa'anga in ka dubi shekarun wa'annan yaran su ne muke dubi gobe su zama manyan al'umma cikin su muna tunanin akwai gwamnati dan majalisa so ta yaya za mu bar rayuwarsu a haka so don haka wannan mataki da gwamnatin jihar zamfara ta dauka na shiga sahun sauran jihohi duk da gwamna ya riga ya aminta ya sa hannu da za a yi wannan to tsari ne mai kyau iya yana da kyau su waɗannan kwamitota da aka saka su gaggauta haɗa kan alƙalumma a tantance a hwada ɗiban namu almajiran mu ma daga jihar zamfara a kai su sauran jihohi mu ma a karɓa a kawo mana kuma kamar da muka ce kowa a mai da shi jihar da yake a mai da shi ƙaramar hukumar mulkin da yake a sa shi makarantar ta allo ya ci gaba a nan garin da yake karatu dukkanin mu nan wasu mu gwargwado mu karatu na addini kuma a gida mun kai kuma karkashin malaman irin wayanga wayanda ke koyar da almajiran so yana da kyau mu yi wannan domin mu mutunta shi addinin na musulunci da darajanta qur'anin ma da ake zuwa neman karatun shi hmm. saboda ai ana so ka nemi ilimi na addini ka nemi ilimi na karatun alkur'ani cikin natsuwa domin shi kai ne ƙur'anin ma ke wani ka sani abu ne mai tsarki abu ne mai daraja to yana da kyau ka darajanta shi kai ma a dube ka a ga daraja tare da kai to na ɗaya kenan sannan na biyu yan kwamitin nan a gaggauta cewa musamman eh, malaman kiwon lafiya da aka ajiye a bakin bodojin mu kamar da kwamishina ya faɗa akwai boda a ɗaki takwas akwai ta a nan kucedi akwai ta a gurbin ɓore, da kuma lambar bakura to yana da kyau don allah su tsaya su yi iya abin da dace duk almajirin da aka ɗauko kamin a bashi shiga jihar zamfara a yi mai toro examination a tabbatar a yi mai tantancewa ta kwarai bincike a tabbatar da cewa ba a bari ya shiga jihar zamfara ba sai an tabbatar da lafiyar shi kuma na ji daɗi ya ce bayan sati biyu za a ko bibiyar su a yi monitorin nasu a tabbatar da yanayin su yanayi ne wanda ya kamata a basu su kaga wannan tsari ne mai kyau muna kira gare su don Allah su yi complementing wato su ƙara ƙarfin gwiwa bisa ga tsarin da gwamnati take da shi kada su bari abu ya saka ce kamar da muka samu a jihar kaduna allah ya tsare sai bayan an shigo da almajiran nan sai gashi an samu kusan almajiri 28 dauke da wannan cutar ba ma fata a jihar zamfara kuma muna roƙon allah ya tsare kada a samu mutum ɗaya dauke da wannan cuta amma dai su da aka damƙa wannan amana ya kamata su kula su tabbatar da cewa duk matakan da ya kamata a bi bisa tsari an bi shi kamin a bari almajirai su waɗanda za a damu da su su shigo a jihar zamfara sannan inda za a keɓe su a basu abinci kamin a kai su gidajensu don allah a guji ke samun matsala irin wadda muka samu ta isolation dinna gwamnati in ta yi tanadi na tabbata duk abin da suka bukata domin tabbatar da tsarin na yayi ina da yaƙini gwamna zai basu so don Allah idan gwamna ya tanadi almajiran nan aka keɓe su don Allah a ba su abinci wadatacce a ba su ingantaccen kulawa wadda za ta hana kada an kawo su isolation center a cikin makaranta a koma su cikin gari sun hita suna bara <laughs> no ka san ita tsari na rayuwa mm. so muna son a kauce wa matsala irin wadda aka samu ta waɗanda suke ɗauke da wannan abun mm. idan ma ba a yi tanadi ba a rubuta a yi tanadi kwakwara na imani ga Allah duk abin da suka bukata gwamnati zai basuwa to in ya basuwa kada bayan ya basuwa kuma a dawo da korafi korafi kaga ba adalci bane zuwa gare shi so ina ganin yana da kyau a yi wannan kuma a tabbatar duk abin da ya dace an yi domin wannan tsarin kada jihar zamfara mu hito da wani labari wanda ba shi ne. to sai kuma magana ta biyu magana yan najeriya a dubu goma sha ɗaya ɗari shida za su dawo daga ƙasar saudiya sanadiyar wannan a waɗanda suka makale can waɗanda suka zuwa sanadiyar wannan abu na mm. corona mm. wannan tsari ne mai kyau kuma ina ganin gwamnatin najeriya ya kamata this time around a zan an ɗauki mataki kada mu ji abin da ɗayan sanatan na kai faɗa ce ya yi mamaki ya taso daga ingila duk iya ɗin da ya zo ana bincike abin da ake mai ce yana zuwa na Najeriya list ɗaya ka ba sun karbuta sunayen su airport an ka ce soci so kaga akwai damuwa don Allah a tabbatar da cewa duk matakan da ya kamata a bi wanda za su samu bi ka'ida ta duniya mun bi ta tunda da bai yiwa komi aka zo a ce Najeriya mu daban za mu fita yana da kyau a gaggauta haɗin gwiwa da embassy ta Saudi Arabia a bi tsare-tsaren da za a yi a dawo da bayan Allah ga domin su ma su koma cikin iyalinsu. To madalla, Dokta. Mala Abubakar kahin mu tafi me za ka kara masu mu da shi musamman akan abun da mai girma kwamishina da labari ya yi magana a cikin wannan shirin to man ɗahiru wato ni ba ma maganar ba kafin in kai ga maganar su almajiran shi kwamishinan wato shi suleiman tunau anka ya fara birge mu kamar yadda muka yi magana ɗazin kafin mu shigo nan mutum ne wanda ba ba ɗan jarida ba ne za a ce cikakke mm. lokacin da ya zo wannan matsayi nashi na kwamishina amma idan ka lura da yadda shi suleiman tunau anka yake rike wannan ma'aikata tashi da yadda yake hudda da 'yan jarida gaskiya abu ne mai burgewa kwarai da gaske duk lokacin da muka kira suleiman Tunau muka ce muna son mu kira shi akan batu kaza da kaza da kaza ko da ba nashi ba ne abin da ya kamata daman kenan kwamishina na yada labarai ya yi shine duk abin da koda bai shafe shi ba in dai na jiha ne sai ya bincike don ya samu ansan da zai ba yan jarida yana wannan kokari to gaskiya ya kamata mu yaba ma shi wannan kwamishin ko yanzu idan kana jiwa ga wayar da muke da shi yana eh. kan hanya ya eh, baro eh, bodar gurbin bore ya nuha su jihar zafara kuma kaga yayi mana cikakken bayani to gaskiya ya kamata mu yaba ma shi wannan kwamishin gaskiya muna yaba ma shi irin wannan kokari kwarai da gaske kwarai da gaske kuma ka gani yana ni ba zan yi magana ba ka san dan garin mu kuma banda haka kaga ya kara tabbatarwa gwamna cewa bai zaben tumun dare ba da gaske ya kawo wanda duk da mu da farko mun yi tsammanin ba zai iya ba eh, gashi nan yanzu gashi mu muke jin kunya cewa tunda ko da yake ba mu ce mishi dai ba zai iya ba <laughs> ba mu ce ba amma dai mun yi wannan hasashe saboda ganin cewa shi ba dan jarida bane ya zai yi ya zo ya wannan aiki a sai shi kila ya san shi kuma eh. sun yi wasu hulɗoɗin da eh, ya san cewa yana iyawa lalle gwargwado yana yin abin da ya kamata babu abin da dan jarida yake so irin idan ya nemi bayani ka bashi da shi ke na kaga mata gaskiya mu dai har yanzu din nan dai bai bai ba mu to ka kira shi gaskiya eh. bai dauka ba yakan eh. yana kira yana kira ko kuma yau kuma yau man ba da sako yanzu yanzu ga cewa ga uzuri kuma zai eh, kira ka kwarai to muna godiya sosai kuma batun wannan almajiran mm. ah, wannan mataki da gwamnatin jihar Zamfara karkashin jagorancin shi mai girma gwamna Bello Matawalle ah, matakan da aka ce an dauka idan an bi su ni ina ganin abu ne mai sauki an riga an gama da batun karban almajirai ko kuma maida su mm, mm. a wuraren da jihohin da suka taso da ga, iyayensu mm. wato abin da ya fi burgewa shine wurin da in an karbi na nan din za a aje su da aka tambayi kwamishina ce duk abin da ake bukata na kula da lafiyansu da da cinsu da shan su kafin a halatta su ga masarautunsu mm. inda za a kai su ga iyayensu mm. an riga an tanade shi so ka gani gwamna ya riga ya gama nashi su kuma 'yan kwamiti din su ma yanzu sun fara nasa aikin tunda ai dama aikin su bai fara sai sun fara karban almajiran to yanzu sun fara karban almajiran shawarar da zan bada a nan ita ce kada a tsaya ga coronavirus kawai mm. wasu almajiran nan daman can ba su da lafiya daga inda suka taso mm. tunda ka gani ba kula ba iyaye ba kowa a inda suke mm. wani za gan shi da gyambo wani za gan shi da cututtuka daban-daban to wannan tanadi da aka yi ko da ba a sa wannan abubuwan ciki ba mm. ya kamata a ce gwamnati nan tun da 'ya'yanta ne ta dan sanya wannan abu ciki wanda in an zo a duba lafiyansu musamman kamar malaria in akwai ciwo na jiki haka kuraje mm. to in aka ɗauki wannan mataki lokacin da za su koma ga iyayensu mm. za su je ne a matsayin mutane masu lafiya sarai mm. sannan kuma iyayen za su ji daɗin abin da gwamnati ta yi za su sani cewa gwamnati tana kula da su tun daga 'ya'yansu nan wanda aka kai su can uwa duniya sun dawo masu sun samu ƙarin lafiya sun ci sun sha a inda aka ajiye su sannan an kawo su kuma cikin kula Eh, ina ganin aka ɗauki wannan mataki za a kyauta musu za a kyauta wa iyaye kwarai da gaske Allah ya ba da ikon yin haka. Amin amin sun amin malam Abubakar masu kalama dai saboda karamcin lokaci kuma iyakacin eh, abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wani lokaci idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ma wasu sabbin batutuwa a madadin bakin dawa musamman ɗan jarida Dr. Anas Sani Anka. muna godiya da kasar mana godiya jama'a assalamu alaikum muna kuma godiya ta musamman ga mai girma sakataren kungiyar yan jaridu ta ƙasa reshen jihar zamfara Malam Abubakar Ahmad ranka daɗe da fatar a sauka gida lahiya. Da ma da da masu kallon bai salam. Masu kallon mu kafin mu yi ban kwana da ku muna amfani da wannan dama domin mu ƙara kira ga al'umma cewa akwai muhimmanci sosai wajen yawaita wanke hannu musamman ta hanyar amfani da man sanitizer ko kuma sabulun wanke hannu da kuma buƙatar da ke akwai ta takaita uh, wurin zama domin a dan nisanci juna da rufe fuska da wannan abun da muke amfani da shi wato max na rufe baki da hanci domin gudun shakar wani abu wanda ba shi ne ba da fatar allah shi muna kariya da fatar kuma za a bi umarnin ma'aikatar kiwon lafiya wanda suke badawa domin eh, gujewa kamuwa daga wannan cuta a madadin sauran abokanin aikin nawa wayanda suka taya ni hidimar kawo muku wannan shirin ni da na gabatar Lahiru Sama'ila mafara ke cewa barkamu da sharuwa sai kuma mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba. Mun tuba ya Allah, mun tuba ya Allah. astaghfirullah Allah mun tuba ka yaya wannan annoba babba coronavirus ba domin mu ba la Allah mun tuba ka yaya wannan annoba babba coronavirus ba domin mu ba astaghfirullah